bismillahir rahmanir rahim amma ba'd zakkar kono zakatul fitr zakkar fidda kai ya zaka tsarkake azuminka daga naƙasa da kuma dauda ta yaya kuma zaka shigar da farin ciki ga zukatan fakirai da miskinai domin su ma farin ciki da zuwan idi kamar yadda kake yin farin ciki ta'ammuli ka yi tunani cikin wannan hadisi ya zo daga abdullahi dan abbas allah ya kara yarda a gare su manzon allah sallallahu ya farlanta zakatul fitr don ta zama tsarkaka ga mai azumi daga wargi da kwarkwasa domin kuma ta zama abinci ga miskinai kuma zakatul fitr wajibi ne ga kowane musulmi ya ba da ita a madadin kansa da kuma waɗanda ya zama wajibi ya ciyar da su kamar matarsa da 'ya'yansa idan ya zama ya mallaki abin da ya karu kan abin da zai ci shi da iyalansa a ranar idin don haka ba a sharɗanta sai mutum ya mallaki wani nisabi ne na dukiya gabanin a ce ya ba da zakatul fitr kuma abin da yake zama wajibi a bayar a madadin kowane mutum shine sa'i ɗaya na dukkan ƙwaya da 'ya'yan itace wanda mutane suke su a matsayin abinci kamar dabino da shinkafa da wake saboda ya zo daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fitr sa'i ɗaya na dabino ko kuma sa'in sha'iri alkama a bayar da ita a madadin bawa da ɗa da kuma namiji da mace da yaro ƙarami da babba daga cikin musulmai kuma ya yi umarnin a ba da ita gabanin fitan mutane zuwa ga sallah kuma zakar tana wajaba ne idan yinin ƙarshe na ramadana a ranarsa ta faɗi magariba ta yi ranarsa ta faɗi kuma abin da ya fi shine mutum ya fitar da ita gabanin sallan idi sai dai ba laifi ya ma fitar da zakkar tasa tun gabanin idi da yini ɗaya ko yini biyu wato a daren ashirin da takwas na ramadana ko kuma ashirin da tara wato yinin ashirin da tara tun a yinin saboda wata yakan iya zama kwana ashirin da tara ne ko kuma kwana talatin kuma baya halatta a jinkirta zakatul fitr har sai bayan an yi sallan idi duk wanda bai fitar da ita ba a ranar idi to lallai ya yi sabo sai da in ya zama yana da uzuri bi ma'ana kamar bai mallake ta ba sai bayan idin ya samu to kuma irin wannan ya zama wajibi a kansa daga baya dirama ta biya ta sai ka yi gaugawa ka ba da zakkanka cikin kwanciyar rai da daɗin rai da kuma neman lada a wajen Allah wallahu ta'ala a'lam